kai hakuri na san ni ce na bada maka rai muryarsa da shishshekar kuka ya ce wayo Allah momi kuna ta surutu kin ki kula ne ba ki misin ɗina ba da har ya zara da mahabub suka yi hakan ba karamin bata masa rai yayi ba hada jifansu da harara shafa mar kansa ta yi na karɓi laifi na aimin afuwa zumbura mata baki yayi yi ta ce anti ali ne ki tafi da shi ɗaki ni zan ƙarasa girkin in ya so an jima sai mun sa tattaunawa ke da kika dawo daga aiki a gaji kuma kike nema in bar miki girki a'a gaskiya ki bari na karasa ai ba ni kare nake yi ba tare da umma muke yi bata jima da komawa falo ba kafin ta karasa maganar mahabub ya ce tunda ta ce za ta yi ki bar mata kawai ni ma sai na taya ta baby junet yana buƙatar kulawarki je ki ki lallashe shi murmushi ta sake tana kallon su har cikin ranta take jin tsantsar kaunar yan uwanta haɗin kansu na burge ta fatanta Allah ya dawwamar da farin ciki a rayuwarsu hakika suna kyautata mata na gode zara mahbub Allah ya bar min ku amsa mata suka yi da amin zan shiga ciki please zara ki dafa mishi indomi amsa mata ta yi da to bayan fitar anila daga kicin din mahbub ya ajiye food plus din junait yau bayan alina hannun shirke da backpack din baby Junait, bayan ya ajiye mishi a ɗaki ya fito ya nufi sashen rum ɗin shafshaf ya yi wanka ya sanya gajeren wando da yar singlet kafin ya nufi kicin don ta taya zara girki kamar wani mace a tare suka ci gaba da kula da girkin suna tattaura suna tattauna fera dangane da matsalar ana amma ka ya tunaninka me ke damunta ne sista ni kaina na kasa gane wani tunani zan yi dangane da matsalar ana sai dai kawai mu ta da addu'a Allah ya yi mata abin da ke damunta ni a ganina mu karɓi kwantak ɗin 'yan uwanta mu tuntuɓe su maybe sun san me ke damunta tunda sun fi kusa da ita ni ma na yi tunanin hakan yanzu dai mu jira zuwa lokacin da sa'abi za su dawo gida na san za su kira ta su tambaye ta hmm. kana ganin za ta iya faɗa musu gaskiya bayan anti alina ta ce tare da su mami suka je ɗakin nata amma ta ki faɗa musu ai ne a na idan ma akwai wanda ya dace da faɗa ma bai wuce su mami din ba jinjina kai habobi yayi kin faɗa gaskiya ni abin ma ya fara bani tsoro da na ji anti alina ta ce ana ta tarin kwala musu ihu tana faɗin su fita su bar mata ɗakinta anya mahabub ba ta da matsalar kwakwalwa mahabub ya ce ba na tunanin hakan kila aljanu ne suka shige ta mu ci gaba da taya ta da addu'a Allah ya kawo mata saukin abin da ke damunta insha Allah za mu yi mata daga haka ba su ƙara magana ba sun mai da hankali akan girkin da suke yi fitowa Alina ta yi daga bedroom bayan ta goye da baby Junaid ta yi mishi wanka sai faman haɗe mata fuska yake yi riga da wando ta ɗauko ta zura masa a jikin shi ta feshe shi da turare zama ta yi a gefen gadonta ta ɗaura mishi ta ɗaura shi saman cinyarta hannunta ɗaya dafe da shi ta rasa me ke yi mata daɗi ita dai hankalinta bai kwanta da halin da ana take a ciki ba ji take aranta kamar wani abin ne zai faru zuciyarta ba ta yi mata daɗi sam ta manta da baby janet ta yi zurfi a tunaninta har ya fara limshe ido zai yi bacci muryar zara ta farkar da su hannunta biyu rike da plate ɗin indomie sai tarari take yi daga saman indomie ɗin ta shimfiɗa masa soyayyen kwai mahbub yana abe da bayanta hannun shi rike da mok biyu na kakkauran sannan ku da kokari na sanya ku aiki ko hutawa ba ku yi ba please ki daina faɗar haka mu ya kamata mu yi miki sannu an bar ki da girki a kicin su mami suna a falo fira ta yi daɗi mahbub ne ya yi magana a saman tebul zarar ta ɗaura plate ɗin mahbub ma ya sauke nashi makuɗin a tare suka fice daga ɗakin baby junaid tun da ya tozali da indomi ya soma sakin murmushin murna har wani lashe labansa yake yi momi da zafi kuma ne yunwa nake ji Allah a shagube yayi magana cool down your mind my baby boy ni zan baka da hannuna ka san dai momi ba za ta bar baby junet dinta ya ji zafi ba ko daga mata kai yayi alamar eh yawa my baby ta faɗa tare da kai hannu ta ɗauki fok ta soma nan na taliyar tana hora masa da baki idan ta huce sai ta tura mishi a baki kusan a tare suka cinye indomi din da kwai kafin suka sha te su kada ka bacci yanzu za a fara kiran sallar magariba daga mata ka yi alamar to jan shi ta somaye da fira duk dan kada ya yi bacci bayan kammala sallar magariba a lokacin abidu onkul 'dan iya sun shigo gidan babu wanda ya tuntuɓe su da maganar ana sun bari ne sai sun huce gajiyar da suka kwaso har sai da suka kammala cin abincinsu tukunna ummi ta sanar da su halin da ake ciki babu bata lokaci a biyu sa suka hallara a falon gidan gaba gabaki ɗayansu ana ce kaɗai babu a cikinsu alina da zahra da mahabub suna haza zaune a kan kafet a lokacin baby junet ya jima da yin bacci yana cin kwance saman gado bidowan kullen iya suna a zaune saman sofa mai mazaunin mutum uku abi yana sanye da farar jallabiya ya manna farin glass a idanuwansa yayin da unkullen iya yake a sanye da riga yar shara ta farin yadi daga ciki ya sanya gajeren wando baki su mami da ummi suna zaune saman sofa mai mazaunin mutum biyu dukkaninsu hijabai ne a jikinsu tamkar mutuwa ta gifta babu mai magana a cikinsu har na tsawon mintuna kafin daga bisani onkul ɗan iya ya yi musu gyaran murya suka ɗago suna dogon shi da hannu ya nuna mahabub je ka kira ta amsawa mahabub ya yi da to ya miƙe ya nufi bedroom ɗin ana a bakin kofar ya tsaya tare da kai hannu ya yi lokin na kofar kusan sau uku bata buɗe ba har ya fara tunanin ko bacci ta yi ne sai kuma ya jiyo mutsumutsunta ta cikin ɗakin a hankali ta turo kofar ɗakin tare da leko da kanta ko da mahabub ya yi tozali da fuskarta sai da gaban shi ya faɗi ganin yadda ta kumbura suntum idanunta sun kaɗa jawar daga gani ko kanta ke cikin yi in a cool voice ya furta ina fata ban katse miki ki ba muryar ta a disa ta ce ban kai ga yin baccin ba jinjina kai yayi onkul ne ya ce in kira ki suna a falo shi da su mami da abi shiru ta yi jim kamar ba za ta motsa ba har sai da ya maimaita mata maganar tukunna ta ce to ka jira ni mu tafi tare oke ya maida kofa maida kofa ta yi ta rufe ta ba da jimawa ba sai ga ta fito sanye da doguwar riga ta yafa mayafi a kanta jin ta ko hannun shi a cikin nata ne ya sa shi saurin kallonta sam hankalinta ba a kwance yake ba bai yi yunkurin raba hannun shi da nata ba a haka suka nufi falon sai da suka kusa isa ya yi saurin zama hannun shi daga nata tunkan su ne ya ja hankalin su mami ga dukkaninsu cikin girmamawa ana ta gaida su tare da samun wuri a gefen alina ta zauna tana faman jin numfashi tana faman jan numfashi bayan mabub ya zauna abi da ke kallon ana ya soma magana a tsanake ina so ki nutsu saurare ni jinjina masa kai ta alamar to ki ɗauka tamkar mahaifinki mahaifinki ne suke yi miki magana kada ki ji shakkun faɗa mana abin da ke ki, saboda mu kaɗai ne makusantanki a yanzu hakkinmu ne mu kula da rayuwarki idan wani abu ya same ki ba za mu ji daɗi ba wani irin sanyi ne ya ratsa zuciyarta hakika kalaman abi sun yi tasiri a zuciyarta onkul dan iya ya ɗaura da cewa ban ji daɗin abin da ummi ta faɗa min ba baki kyauta mana ba ashe baki ɗauke mu yadda muke muka ɗauke ki ba me yasa ki zauna abu na damin ki ki gaza gaya ma kowa me amfanin ɓoye mana iye eh? muryarsa da faɗa yake yi mata maganar alamar ran shi ya ɓaci sanar da kai kasa ana ta yi yayin da idanunta ke akan yatsun hannayenta me ke damun ki ne ina so ki faɗa min gaskiya ya jefa mata tambaya sa'alina da su mami sun nutsu suna kallon ta numfashi ta ja tare da sauke shi a hankali ta furta idan na bata muku rai dan Allah ku yafe ni anti alina mami ummi zara mabo abi onkul Allah ne kadai zai iya biyan ku duk da kasancewa ta yar aiki a gidan nan sannan ba musulma ba amma kun dauke ni tamkar jinin ku ko don saboda nuna damuwar da kuka yi a kaina zan faɗa muku gaskiyar abin da ke na? ta faɗa tana mai kankan da kanta gaba ɗaya duk sun ƙagara da su ji mai ke damunta musamman ma mahabub ya kasa ɗauki idanuwansa daga kan fuskarta wani irin tsantsar santa da ƙaunarta yake ji ga matsanancin tausayinta da ke addabar zuciyarsa cikin kwanakin nan ina yawan yin mugayen mafarkai waɗanda suke neman haukata ni ban san me yasa hakan yake faruwa da ni ba idanuwana suna gane min abin da ya fi ƙarfin ganina wanda silar hakan ya sa na fara zaucewa ni gani nake ma kamar mutuwa zan yi muryar ta na rawa ta ƙarasa maganar nan take ta fashe da kuka mai sautin gaske hankalinsu ba ƙaramin tashi ya yi ba jin su ya yi sanyi ki yi shiru kukan ya isa haka ki faɗa mana me kike gani a cikin mafarkin naki Ankul ɗan iya ne ya yi maganar cikin shi shekar kuka ta ce wallahi duk yadda zan yi muku bayani ba lallai ku fahimce ni ba ni kaɗai na san halin da nake a ciki ni kaɗai na san bala'in da nake gani ba tun yanzu ba tun ina ƙaramata idan nayi mafarki mummuna yana zama da gaske hatta rasuwar iyayenmu sai da na fara yin mafarkin za su yi hatsarin mota sai gashi ya tabbata An ɗina ma ni ne mafarkin mutuwarsa kuma ya tabbata da wuya in yi mafarki mummuna bai zamto gaskiya ba ni damuwa ta mutanen da nake a tare da su ana son wani abu ya sami wani daga cikin ku tashin hankalin da ba a saka mishi dit. a matukar ruɗe zara take kallon alina umi ta kalli mami idanuwansa a zare mahabub kuwa kusan suman zaune yayi shiru dai tana faman yin shashekar kuka abu da ke kallonta nazarin maganar ta yake yi ya so a ce musulma ce ita ko don ya bada shawarar ta rinka yawaita yin azkar da sauran addu'o'in neman tsari tsawon lokaci falon ya yi tsit babu mai magana a cikinsu sai kallon kallo da suke jefa wa junansu muryar onkul ɗan iya ce ta gatsi shirin nasu ki daina sanya damuwa a ranki mafarki ba gaskiya ba ne shi ɗan ne yake assasa shi ki yawaita yin addu'a mu ma kuma za mu taya ki Allah shi yake tsara bawansa insha Allah babu abin da zai same ki da mu kanmu ajiyar zuciya ta sauke cikin sanyin murya da ce insha Allah uncle zan yi hakan alina idan za ta kwanta bacci ki raka ta ɗakinta ki mata addu'a ya faɗa yana duban alina cikin girmamawa ta amsa mishi da to kwantar mata da hankali suka ci gaba da yi kowa sai da ya sanya bakin shi wurin lallashin ta da bata baki har sai da suka tabbatar ta samu saukin damuwarta tukunna mami ta ce daga yau kada ki sake ware kanki a ɗaki kina jina ko daga mata kai ta yi da to ki daina kunta ta kanki a ɗaki ki rinka fitowa waje wurin su alina kuna yin fira hakan zai ɗebe miki kiwa. don na fahimci har da kadaici ke damun ki cincina kai ana ta yi alamar to gyaran murya abu yayi tare da cewa idan kina buƙatar wani abu ki faɗa ma alina ko zara za su sanar da ni insha Allah za mu yi miki shi kada ki ji komai ki ɗauka tamkar iyayenki ne wannan maganar da abu ya furta mata ba karamin taɓa zuciyar ta yayi ba nan take ta fashe musu da kuka mai tsuma zuciya sautin muryarta da kyar yake fita wurin yi musu godiya ku tashi kwaraka ta daki ta kwanta ta huta ummi ce ta yi maganar tana nuna su zara riko hannun ana alina ta yi a tare suka miƙe zara ta bi bayan su har cikin ɗakin da suka kai ta bayan ta kwanta alina da zara suka yi mata addu'o'i kafin daga bisani suka yi mata sallama kamar kar su baro ta haka suke ji bayan sun fito daga ɗakin sun kulle mata kofar zahar ta kalli anila ni fa tsoro ya kama ni antina tunda na ji ana ta ce mafarkinta yana zama gaskiya wallahi ba na so wani abu ya samu ɗaya daga cikinmu ita kanta alina hankalinta ba a kwance ki ba zuciyarta ta ki aminta da kalaman ana sai dai ta yi kokarin danne damuwarta wurin kwantar ma da zara hankalinta zara ki rinka zara kin riga da kin sani mafarki ba gaskiya ba ne ni ko kaɗan hankali na bai tashi ba ke ma kuma ina so ki kwantar da hankalinki insha Allahu, babu abin da zai faru face alkhairi cikin sanyin murya zara ta ce Allah ya sa ta faɗa a yayin da suke shiga falon komawa suka yi saman kabir suka zauna kowa zuciyarsa da fargabar maganar ana idan muka koma ɓangaren su ummin amerika tun bayan kammala sallar magariba ta yi wanka ta shirya cikin bakar jallabiya ta yi rolin na ɗan kwali a kanta ta bi ko'ina na jikinta ta feshe da turare ba komai take jira ba face kiran bosman tun da ya faɗa mata yana son magana da ita gaba ɗaya ta rasa sukuni ta kosa ta ji me yake son faɗa mata tana cikin yin safa da marwa a rum ɗinta wayar ta ta yi ringin a hanzarci ta yi bikin ɗin kwal muryar bos ce ta isar mata da sakon ta same shi a down jiki na rawa ta fito daga ɗakin ta sauko downstairs babu kowa a falon duk suna a ɗakunansu a falo ta same shi tsaye cikin shiga ta jallabiya ya goya hannayensa a kan kirjinsa fuskarsa a sanye da face mask da fara'a ta nufe shi ba tare da bata lokaci ba suka jera a tare suka nufi swimming pool area ɗin gidan ko ina ka kalla hasken fitilun lantarki ne tamkar da rana ina sauraron ka yalla bai tunda muka fito kai shiru baka ce komai ba Umi ce ta faɗa tana kallon taj da ke a gefenta ga dukkanin da dukkanin alamu kin kagara da ki ji dalilin kiran da na yi miki jinjina masa kai ta yi alamar a eh, a yayin da suke zama saman kujerun da ke a bakin simin pool ɗin, masu kyan gaske suna fuskantar junansu na san za ki mamaki idan na ce miki chip ne ya ba da sako a faɗa miki a ruɗe ta yi mishi farfar da idanunta cikin ƙagara da ya furta a message from the chief for me hakan na nufin chief ya san da zamana ya san da zamanki fiye da tunaninki chief da kike gani baya zama wuri ɗaya da mutumin da bai san tarihin rayuwarsa ba wani irin bugu kirjinta ya yi cike da fargaba da furta i don't understand me kake nufi Chibi ya san komai dangane da rayuwana? How is that possible? Dariya boss ya yi ganin yadda ta shiga rudani. Ki kwantar da hankalinki ummi. Amsarki tana a tare da ni. Ki nutsu ki saurari me zan faɗa miki. Fuskar ta aya matse ta amsa mishi da to. Nan fasawa ya kafin ya ci gaba da faɗin. Sakon da cib ya ce a faɗa miki shine gobe idan Allah ya kai mu za mu fita tare da yaran nan zuwa cikin estate ɗinsu muna so su halarci dina ɗin onkul ɗinsa hatim amma fa bana so kowa ya san da wannan zancen zuwan ba zata za mu yi a tare da su ke kuma abin da muke so daga gare ki ki kokarin shirya mana su kafin ya ƙara kamun ya ƙare maganar da ce wai kana nufin prime minister hatim na kanada shine zai yi dina ɗin daga mata giraye alamar e but amma mai yasa ka ce zuwan ba zata za a yi da yara. ta faɗa tana mai neman ƙarin bayani bai ɓoye mata komai ba dangane da dangane da da aka sha lokacin da danish ya rikide na kin amincewa da zamansu a family din jikinta ya yi sanyi allah sarki ashe abin da ya faru kenan ko da yake dama zai yi wuya su yarda da su ni kaina lokacin da ya rikida ba ƙaramin firgita ne ba saboda abu ne da ban taɓa gani ba to su kansu abin da zai sa su yarda da zaman su kenan bayan haka hukuncin da shi baba obi ya yanke na raba alakar prime minister hatim da danishi ya yi daidai a fahimta na ya yakan saboda gudun kada ɗansa ya cutu na kai ta ce alamar gamsuwa da bayaninta kafin wani ya ƙara magana a cikinsu sai ga jami'an isod ya fito daga kofar falo hannun shi rike da plate mai dauke da mug biyu na kofi akan tebul din da ke a tsakiyar su ya ajiye plate din kafin ya bar wurin tura mata mug ɗaya ta ce ki sha ni na sawa kawo mana don mu ji daɗin tattaunawa marmashi ta yi har cikin ranta ta ji daɗin karamcinsa a hankali ta ɗauki mug din ta soma kurɓar kofi ɗin shi ma ya ɗauki nasu yana sha bayan ta tsagaita da shani, ta ci gaba da magana kowane bawa da irin tashi jarabawar idan ka ji na wani kai naka ba komai bane ba shi yasa a koda yaushe nake son bawa ya to mai hakuri da kai zuciya nesa hakika ina tausayin waɗannan bayan Allah duk da ban kai gajin tarihin rayuwarsu ba murmushi ta ce yi tare da cewa kada ki damu nan ba da jimawa ba za ki ji tarihin rayuwarsu insha Allah gyaɗa kai ta yi a ina za a yi dina ɗin sannan karfe nawa ne za su je can ɗin a cikin estate din nan bayan sallar la'asar shiru ta yi alamar tana nazarin wani abu yayin da yake binta da kallo menene dress code din da za a sanya a wurin dina din ta tambaya tana kallon fuskarsa a baya matan za su sanya a cikin su mun sanya musu a baya na larabawa kala-kala a ciki za a ɗaukar musu masu kyau na mutunci sannan ba ma son su yi shigar da za ta bayyana sumar kansu a rufe su ko ina na jikinsu gyaɗa kai ta yi oke sha Allahu amma ba za a yi musu makeup ba dukkan da Allah ya yi musu ya faɗa da marmashi akan fuskarsa ita ma omin marmashi take yi masu kyau ma suna yin makeup ko da yake na ji kace a rufe musu ko ina na jikinsu ba buƙatar yin makeup daga mata giraye alamar e tare da ni za ku tafi ne idan kina ra'ayin zuwa girgiza kai da alamar a'a me yasa na fi so ku bar ni a gida na san su unaisa za su bani labari har ma su ɗaukar man bidiyo na dina ɗin in gani ni ma ban yarda ba ya kamata ke ma ki shirya mu tafi tare da ke za ki ji daɗin shiga cikin famili ɗin hobin nan jim ta ɗanye tana wani tunani a ranta allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mu haɗu da ku a kashe na gaba domin jin ci gaban labarin kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai a littafin kurkuku ta kun karshe kashi na ashirin da uku kafin zara ta furta magana baby junet ya fashi da kuka dama ran shi a bace yake da sauri alina ta mika hannu ta karɓe shi cikin sigar lallashi da ke jijjiga shi tana faɗin amsori mai baby boy kai hakuri na san ni ce na bada